kana a gefe guda ɗaya kuma sauran mu idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa dai hukumar nan ta efcc ta ƙara ta su kuma mr godwin emefiele a gaba sannan kuma a gefe guda dangote ya wanke kan shi daga zargin harkokin harƙallar ladiloli wanda ake yi masa masu mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shigowar ku wannan shata mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma kan zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga languna da sakuna ta da kuma nemo muku rahotanni ta da mudumin su masu haramu ga cikakken rahoton Ƙungiyar kare yaƙin ɗan adam da wayar da kan jama'a kan CHRICED ta yi gargaɗi kan ƙara kuɗin wutar lantarki da man fetur ƙungiyar ta bayyana ban matsalar da za a samu kan matakin tinubu wanda zai shafi tattalin arzikin najeriya da kuma gurgunta ta babban mataimakin hukumar ibrahim zirkibulu shine ya bayyana haka a jiya juma'a dangane da wani zama wanda aka yi da manema labarai Ibrahim ya ce wannan ƙare-ƙaren farashin mai da wutar lantarki an yi ne domin daɗawa bankin duniya ya ce abin takaici ne yadda ake ƙare-ƙaren kuɗaɗen wanda ke shafar talaka kai tsaye ta da kuma gurgun tattalin arziki zirki bulu ya ce duk da kamfanonin nnpcl da erc sun karya jita-jitar amma bisa ga dukkan alamu akwai ƙarshen gaskiya a wannan jita-jitar wanda ake yadawa kamar yadda gidan jaridar ta banga ta kawo inda yake cewa kamar yadda ake faɗa idan ba rami to me zai kawo rami suna son gwada 'yan najeriya ne don ganin yadda za su yi martani ganin yadda ake gaba a dawo baya kan ƙare-ƙaren kudade ya tabbata akwai kamshin gaskiya a ciki idan ba a manta ba a watan disamba bankin duniya ta yi maganar cewa ya kamata litar man fetur ta kai 750 a najeriya haka da kuma an tabbatar da cewa bai kamata a cewa har yanzu a tsaya a wannan farashi wanda yake ciki ba da kashe dai an tabbatar da cewa kuma faka ka iya faruwa muddin aka ce ba za a tsaya a sa ido a ciki ba To a gefe guda dai kuma masu tsaron hukumar FCC mai yaƙi da rashin gaskiya ta rubuta takardar zuwa ga kamfanoni fiye da 85 akan binciken batakalar dala. ana zargin banki cbn ya saba ka'idoji wajen rabon kuɗin ƙasar waje a lokacin mr godwin emefiele ana fahimtar akwai yiwuwar a tuhumi godwin emefiele da sabon laifin bazakalar kuɗin ƙasashen waje a shari'ar da ake yi da shi dai efcc ta kuma buƙaci manyan ma'aikatan kamfanonin da ake bincike da su ba da rahoton kuɗin waje da aka basu cikin shekara tara wata majiya efcc ta ce an bankaɗo wannan matakala ne bayan binciken jim obazi jaridar ta ce ba a iya tabbatar da kamfanonin da ake zargi ba amma daga ciki akwai kamfanonin dangote da kuma buwa ma'aikatan kamfanonin dangote group sun tabbatar da jami'an efcc sun dira ofishinsu kuma suna ba su cikakken bayani da kuma haɗin kai a lokaci guda sai dai ma'aikatan kamfanin dangote sun shaida cewa shirya gabatar da takardun da ake bukata domin e fc ta ji daɗin binciken da ta yi rahoton ya ce kamfanin ya nuna babu laifin da ake jefe su da shi a kan harƙallar daloli suka ce a bankunan waje suka samu kuɗin su amma shi kuma kamfanin boya musanya zargin cewa efcc ta bincike ofishinsa a lagos A cewar wani ma'aikacin na hukumar FC tsohon gwamnan CBN ya azarta abokansa da dalolin lokacin yana ofis ba tare da bin doka ba. Ana zargin Muhammadu Buhari bai amince da kuɗin da aka raba wa wasu kamfanoni ba sakamakon binciken zai fito fili a lamarin idan zancen ya tabbata lauyan FCC za su shigar da wani sabon ƙarar Mr. Godwin Emefiele a kotu a 'yan kwanaki kaɗan ma zuwa. Haka zalika kuma an tabbatar da cewa dai mako guda bayan abdissalamu shi ma ya tabbatar da hakan an tabbatar da cewa dai ba za a zuba masu ido ba don haka an tabbatar cewa dai a halin yanzu za a yi dukkanin wasu abubuwan da suka kamata gangane da cewa dai an kara garkame masa gudun emefele kuma kazalika shi ma dangote da kuma abdulsamad an kara rike su a hannu masu sauran mu ayin neman kamun ƙarshen wani rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar